لله رب العالمين تفرد بالوحدانية في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسماعه وصفاته وتعالى بالعظمة والجلال على خلقه خلق الجن والإنس لعبادته وتصرف في الكائنات بحكمته وهيمن على ملكوت السماوات والأرض بقدرته وقامت السماوات والأرض بعدله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فمن أطاعه وحكم بكتابه أعزه ومكن له ومن أصاه وهجر كتابه أذله وخذله وسلط عليه شرار خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مهد لنبوته وهو في أصلاب آبائه فاصطفاه خيارا من خيار طهره من جميع الأرجاس وأدبه فأحسن تأديبه وجعله مباركا أينما كان أعطاه الكرم والشجاعة فلا يخشى فقرا ولا يخاف أحدا من الناس فكانت أعماله وأقواله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه لله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم فصل وسلم على عبدك ورسول ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه النجوم الهدى ومصابيح الدجى ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله معشر المسلمين فتقوى الله عدتكم وزادكم لأخراكم وصلاه دنياكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن هذا اليوم يوم الهج الأكبر يوم يؤدي فيه الحجاج معظم مناسك الهج يرمون جمرة العقبة ويذبحون الهدايا ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت العتيق ويسعون بين الصفا والمروة وهو يوم العيد الأضحى والنحر يضحي فيه الناس وينحرون أضحيتهم وما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إراقة دم أيها المسلمون إن من حكم العيد ومنافعه العظمى التواصل بين المسلمين والتزاور وارتفاع الوحشة وانتفاء نار الأهقاد والضغائن والحسد فأخوة الإسلام رابطة متينة ودرء حصينة ونصرة مبينة أخوة الإسلام بها يتواصل المسلمون وبها يتناصرون ويتقوون وبها يتراحمون ويتعاطفون وبها يتوارثون وبها يتعاونون وبها يتناصحون ذكرها الله تعالى بعد الأمر بتقواه فقال عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة فإنها عماد الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام وهي العهد بين العبد وربه من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة فإن قبلت قبلت وسائر العمل وإن ردت ردت وسائر العمل وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم تباشروا بها نفوسكم وتحفظوا بها أموالكم من المهالك وتحسنوا بها إلى الفقراء وتثابوا على ذلك أعظم الثواب فقد تفضل الله عليكم بالكثير ورضي منكم بنفقة اليسير وصوموا شهر رمضان وهجوا بيت الله الحرام فإنهما من أعظم أركان الإسلام وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام وراعوا معشر المسلمين حقوق الجار وفي الحديث لا يؤمن من لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه يعني شره وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإياكم وأنواع الشرك التي تبطل التوحيد قال عز وجل إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إياكم وقتل النفس المحرمة أو الدليل عليه <clears throat> وإياكم والزنا فقد قرن الله ذلك في كتابه بالشرك بالله عز وجل وقال تعالى والذين لا, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وفي الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وعمل قوم وعمل قوم وعمل قوم لوط اعظم من الزنا فقل لعن الله فقل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله واستهاق نوع من الزنا وخبث من الخبائث المحرمه واياكم والربا فانه ممحق للكف ومغضب للرب عن البراء بن عازل رضي الله عنه مرفوعا <clears throat> الربا اثنان اثنان وسبعون بابا أدناها مثل أن مثل إيتان الرجل أمه رواه الطبراني في الأوسط الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن الصدقة باب للرزق فلا تغلقوه وطريق للخير فلا تنكبوه اطلبوا الرزق الواسع بها فبها يبارك الله لك في رزقك القليل والصدقة دواء منجح فبها يصرف الله عنك البلاء ويفتح عليك أبواب الخير والسعادة فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فأنت بصدقتك أدخلت السرور والفرح على أهل بيت ضاقت بهم السبل واشتد عليهم الكرب فجاءت صدقتك نورا ومل نورا وأملا بيدك يبجد ظلامكم الدامس ويعطهم القاتل فالله سبحانه حقيق أن يبدد من حولك الظلمات ويدخل على قلبك السعادة والأمل فاستنزل الرزق بالصدقة يقول تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه أيها الناس أيها النجيريون إن بلادكم المحبوبة تفتقر إلى دعائكم النفيسة فإنها سلاح المؤمن ادعوا لها بالأمن والسلامة فإنها من واجباتكم وولايتكم سقطت ولاية وقعت فيه اضطرابات سياسية فادعوا الله لها آه، أن يرد فادعوا الله أن يرد إليها أمنها وسلامتها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم بايع الله يومنا قوما كوتا شابيو ranar babbar sallah kenan kamar yadda hausawa ke cewa sha ɗaya kuma ga watan Agusta. Ya bayan Allah, mu sani cewa wannan rana da muke ciki, rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita a kan sauran ranaku, annabi sallallahu Alaihi wasallam kuma Allah ya ambaci wannan rana yau malhajjin akbar a cikin alkur'ani annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ambaci wannan rana yau malhajjin akbar rana ce da mahajjata ke aikin yawanci ayyukan hajji a ciki jifar jamara da hadaya da aski da tsawafin ifada da kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa duk wannan yini ne ake yi a ciki sannan kuma a garuruwa daban-daban a kasashen duniya ana yin layya sannan kuma ana soke layya su kuma duk baki ɗai babu wani aikin da ɗan adam ke aikata cikin wannan yini wanda ya fi zudda jini ya ku musulmai daga cikin amfanin idi shine sadarwa a samu ziyara tsakanin 'yan uwan uwa da kuma ɗauke abin nan kaɗaita tsakanin juna da kuma kashe duk wata fitina da ke tasowa a sanadiyar abin na hasada ko wa juna ‘yan uwantaka ta musulunci wata mahaɗa ce ko wata abin haɗi ce mai ƙarfi sannan kuma wani sulke ne mai eh, hana duk wani makami ya isa ga mutum da ‘yan uwantakan musulunci ne ake samun sadarwa tsakanin musulmi da musulmi da yawantakan musulunci ne musulmai ke wa juna nasiha da yawantakan musulunci ne musulunci ke karfafa da yawantakan musulunci ne ake jin kan juna da yawantakan musulunci ne ake tausayin juna da yawantakan musulunci ne ake taimakon juna Allah subhanahu wata'ala ya ce ku ji tsoron Allah kuma ku kyautata duk rikicin da ya faru tsakanin ku ku musulmi sannan ya ce ku sani cewa musulmai 'yan uwan juna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin mu'minai a tsakaninsu ga wurin soyayya da juna da kuma jinkai da tausaya ma juna kamar gangan jiki ɗaya ne wanda idan wata gaba ta kamu da rashin lafiya to duk gaba da gabobin jiki za su kamu da rashin lafiya baki ɗaya su kasa kwana haka ne ya kamata duk tsakanin musulmin duniya baki ɗaya idan rikici na faruwa wani wuri in ba ka da abin da za ka taimaka to ka taimaka da addu'a addu'anka abin karɓa ce zuwa gare su ya bayin Allah mu da sallah sallah ita ce gimshikin addini sallah ita ce ke kauda alfasha da kuma zunubai sallah ita ce farko abin da za a tambaye bawa a ranar alkiyama idan ta yi madalla idan ba ta yi ba to bane ya bayan Allah mu tsaye da zakka mu ba da zakka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata sannan dukiyar mu za ta tsarkaka sannan kanunmu kuma tsarkaka sannan Allah zai kare duk dukiyar da ake bada zarkanta sannan Allah zai halaka duk dukiyar da ba a bada zarkanta sannan akwai azaba mai tsanani na ranar alkiyama ga duk waɗanda ba su bada zarka ya bayin Allah mu kula da azumin Ramadan sannan mu kula da haji zuwa abin da Allah waɗannan guda biyu manya manya rukunai ne daga cikin rukunan musulunci sannan mu kula da da'a da biyayya ga iyayenmu da kuma sadar da zumunta da kyautatawa zuwa ga marayu nan mu kula da haƙoƙin maƙotanmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai imani ba wanda ya kasance maƙocinsa baya abin nan kiyaye sharrinsa makocinka ko shi hannunsa ga gaba yana ɗarɗar za ka cuta mai ko ba za ka cuta mai ba to duk wanda ke haka nan ba zai shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai imani ma gaba ɗaya ba sannan mu yi umarni da alheri mu yi hani da miyagun ayyuka sannan mu nisanci kowane irin nau'uka na shirka wanda ke lalata tauhidi wanda ke kai mutum zuwa ga abin da wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya ce lalle ne Allah baya gafarta idan aka yi mai tarayya da wani amma yana gafarta duk zunuban da bai kai abin na shirka ba bayan Allah mu nisanci kisan kai ko kuma yin dalili zuwa ga kisan kai ka nuna wani aji a kama shi a kashe shi ka yi dalilin da za a kashe wani to mu nisanci wannan bayan Allah sannan mu nisanci zina hakika Allah subhanahu wata'ala ya goya wannan abin nan kashin kai da zina ya goya su da shirka Allah subhanahu wata'ala yana cewa eh, wala yaqtulun nafs wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wadanda ba su bautawa wani Allah sannan ba su kasan kai sannan ba su kasan ran da Allah ya haramta a kashe shi sannan kuma ba su aikata zina duk wanda ya aikata wannan to Allah zai riɗin ya mai azaba sannan zai dawwama a cikin wuta face sai in ya tuba ya bayan Allah mu sani cewa yin sadaka wata kofa ce ta buɗe arziki mai yawa saboda kar mu toshe wannan kofa kofa ce ta alkhairi har yanzu kar mu kauda kai ga barin wannan kofa mu nemi saukowa arzikin mu ta hanyar yin sadaka da sadaka ne Allah zai sanya albarka a cikin dukiyar mu kadan da sadaka ne Allah subhanahu wataala zai kawar mana duk bala'o'in da muke fama da su idan muna ba da sadaka hakika Allah subhanahu wataala in ya karbi sadakan nan zai kar mana duk tashi hankali da bala'in da muke ciki ya rabbal alamin sannan Allah subhanahu wataala yana bude kofofi alkhairi da kuma kofofin samun arziki ta hanyar sadaka ya bai wa Allah duk wanda za ta ba sadaka ta sanya mai wani farin ciki da murna a cikin zuciyarsa a sanadiyya haka Allah zai yaye maka bakin cikin da ke cikin zuciyarka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi man nafasa kurwa man nafasa kurbatan an man nafasa an mu'minin kurbata min kurabi duniya nafasa Allah an kurbatan min kurabi yawm al-qiyama duk wanda ya yi ma adam wani bakin cikin shi daga cikin bakan duniya to Allah zai yayi masa bakin cikinsa daga cikin bakan lahira ya bayin Allah mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani face sai Allah subhanahu wataala ya magana da shi ranar alkiyama babu turjuma ne tsakani ne da shi kowa na jin larabci ba sai wani ya maka tafinta ya fassara maka ba za ka diba gaba gare ka ba ka ganin komi face sai aikin da ka aikata dama gare ka babu komi sai aikin da ka aikata hagu gare ka babu aikin komi sai aikin da ka aikata ko da za ka diba gare ka ga wuta nan na balbaliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku kare kanku daga wutar jahannama ko da da tsagin dabino ne za ku yi sadaka da shi ya bayi Allah ya ‘yan Najeriya, mu sani cewa ƙasarmu Najeriya tana cikin bukata addu'o'inmu mai tsada, wannan addu'a mu sani makami ce ta mumini, saboda haka mu roƙon wa Najeriya zaman lafiya da kuma aminci wajibi ne a kanmu. Mu sani cewa idan ba mu yi haka ba, to mun ci amanar ƙasarmu, sa'annan kuma mun kaɗa kanmu a cikin bala'i. sannan mu sani cewa jihar mu ta Sokoto ita ma din tana cikin rudani da kuma hargitsi na siyasa mu roƙi Allah mu duƙufa babu dare babu rana mu ji salloli na nafiloli da tahajjudi da sauran addu'o'i da muke iyawa na Allah mai mata amincin da aka sani a Sokoto da kuma zaman lafiya Allah karba muna Allah sa mu yi wannan idi karbabbe ne Allah karɓa muna idin mu mahajjatan mu Allah ya sa fi haji a cikin kwanciyar hankali da kuma lafiya Allah karɓa musu hajjinsu Allah ya fi musu zunubansu Allah sa su dawo kuma su isko mu lafiya ya Allah ka ba mu zaman lafiya wannan ƙasa ta Najeriya a duk ƙasashen musulmi baki ɗaya inda suke Allah ka ba da zaman lafiya ya Allah duk hargitsin da ake a cikin sassanin ƙasa Allah ka kawo zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka ba su fahimta da kuma lura sai muna jagora zuwa ga abin da zai kai mu ga samu arziki duniya da lahira ya Allah kau da su ga duk wasu shawarwari waɗanda za su zamo halaka ne ga al'ummar Najeriya baki daya ka ba mu ikon da'a da biyayya zuwa gare su ya rabbal alamin ya Allah matan mu ka shirya muna su ka shirya mana zuri'a mu ya rabbal alamin da ba mu ikon yi wa ƴaƴan mu tarbiya ta gari ya rabbal alamin da ba mu ikon biyar ƙwa'idodin ka duk da ka sha ta muni a rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.